Thank you. Yau da mota ta ɗebo mota ta shiga nan ta fata tana ashe mota ɗan jinjiri ne kina ji sai da aka cika ta aka ɗebo dankali aka gangara malale aka haye kai san mota ɗan jinjiri ba ta faɗuwa a lokaci ita kaɗai ne tak muke da ita muke zuwa birni ehe in ka kuskure kuma sai dai gobe ehe wallahi to shi kenan Tá? Vamos aqui, Badi. Wani irin samame kika mun? Ba sallama ba kawai kawai ki zo. Ki mun samame. Gishiri ne ya kare, ka kawo kuɗi a je a siyo. Ban da kuɗi. Ban da kuɗi. ni ba kowa bane ina lissafi da kawai abin da ke lissafi da shi kawai sai ki man samani eh ki idan ki gane miki ne me nake kullun naira goma ne fa ka siya yau kwana hudu fa kwana hudu bane ƙarya kike yi ka lissafa mana ka gani a yi shiri nan ba aka yi maganar nan mm, in ka zo sukari aka ce ko kwari akwai sha zuma yana sha to shi kuma gishiri wani ja'irin kwaro yake cinsa wani kwaro yake cinsa ta yanzu dan Allah a gishirin naira goma za ka zauna ka ringa bincike ke bari ga bincike wani magana ko a ciwo ko da a ciwo ba wani ciwo da ke kama gishiri ginji sai dai ki ji an ce eh, sukari wani ne ciwon sukari amma ba ki ji an ce wani na ciwon gishiri ba kake mana hauka kake bai da wawa ban san abin da nake ba kai kuma ka rike kuɗin na. shin aure ke aure ke wannan kuɗin da ba za su sai ka shi mu ka ɓangaren ki da kuma gaskiya wannan larurar taki ya kamata kawai mu je asibiti mu je asibiti mu zauna likita ya gwada ki faɗi haƙiƙanin abin da ke damun ki kawai ki sha maganin larurar ki amma yanzu duk kemis ɗin da ke anguwan nan je wancan kemis ɗin a bani maganin zan banka miki in je wancan kemis ɗin a bani maganin kala daban zan banka miki na je can na karɓa na na banka miki kada fa ki zo fa ki a shan maganin nan kuma a je maganin mai haifar da wata larurar fa a'a mai gida ai magungunan daga kama ina sha kuma ina jin sauki to wani samun sauki ni ban ga wani samun sauki da take ba wallahi ni ai samun sauki guda ɗaya shine tun daga suro in ji ƙarar tsintsiya na fa fa ina shigo ga shara take ko kuma in ji kwanuka karrab karrab na shigo ga kiyan wanke wanke ko goge goge amma ko yanzu daga ɗaki fa zuwa nan fa da ƙyar na fito da ke kina ja ina ja to ina sauki ko a rediyo kullum magana ake yi da ka ji abu na damun ka tafi gaban likita amma haka kawai mu zama mu zauna kina ina ta babbanka da ba na larura ki ba kawai ki tashi mu je asibiti yafi sauki ni hankali na fi kwanciya wallahi to shikenan na amince mu je asibiti kin san shi matambaye baya bata kuma ni kin san a rayuwa ina son in ga farar mace Na na gafaran mace to fati inda take sai na je mun sada zumunci kuma ni tunda nake ban taba ganin mace fara kantsar kaman ki ba <laughs> Allah <laughs> to yaya gida gida alhamdulillah yaya aiki kuma wala alhamdulillah to masha Allah to alhamdulillah na alƙawari yanzu samu dan zazzaga da ke ki ga gari ki ga halin da gari yake ciki dan wasu guraren kuna loko sai dai ku rinka ji ana faɗa a kafafen yaɗin labarai ana wanda su tufa sufa su to kaza sufa su ta ko kaza sufa su to kaza sufa su to to wanda mu je ki ganin mu idan ki kuma cike nake da kuɗi a jihu na muna zuwa ki ga abin duk abin da ke ga kina kin zaba bayan kin dau kwando ki jefa shi hukun Zambia ko ba haka ba mu ce kuma mu samu daman da zamu huta mu fahimci juna tsakanin ni da okay to dama abin da yake cikin zuciyarka shi ka fito da shi yanzu wannan maganganun naka ba abin da yake kunshi a zuciyarka ne ka fito da shi fili shi yasa Allah ya sirrinta zuciya bai bacci a gode to ni ba irin wa'annan matan ba ce ka gane ni ba na ɗaya daga cikin irin wa'annan matan da kake tunani da na san haka ne ma da ban baka kwatancen kofar gidanmu ba kana da maganar wai wayewa ko a fita aje ina ne a fita aje ina ne shine wayewa to ai duk wayewar da ba ta addinin musulunci ba ce wallahi ba wayewa ba ce an bar turba an koma jahiliya kuma dan haka ni ba haka nake ba ni ba irin wa'annan mata da kake zuwa gurin su bace ka gane ko dan Allah da annabi ka ƙara zuwa kofar gidan nan amma a ke mun uzuri ga kaman kila ina dan jaraba ki kai na ka bugi ruwan ciki na wannan magana abin da yake zuciyarka ne ka fito Allah shi isan me yi shi sai sirrinta zuciya ba a ganin ta da ana gani da ba a san me yake cikin zuciyar mutane ba ki da tabbacin cewa kin gano abin da ke zuciya da ba shi ne Allah ka ce maka ka saboda zafi zafi kan da ki karfi ai da ji sako yaro ya zo faratu ta ce ka zo zai kara faɗa mutane su ji zai ce a bari in yanke yanzu shine na kama hanya to ta baya ma na biyo ta yanke na yo don zo in same ki saboda haka na ce to bari in zo in ji tunda tunda kika ce in zo to akwai bayani ya magana mutum auren nan an abin ya zo ne kini sa nake da buƙatar ganin ka zan je biki ya kila to hiya zaki biki kin dawo dubu biyar kawai nake nema a wurin ka batun anko da kuɗin mota zuwa da dawo ba dubu biyar wallahi babu gaskiya babu ki rinka kwantar da hankalinki komai ma zan iya miki amma ki bari a ɗaura auren mana sana ka babu mai yin umban da kai kai ka ce kai kaɗai da ni sai kai babu ko kai ni kuma na yadda zan aura kana ga matsayin ka ya wuce karfin haka a yadda ka shahara ga gidaje ga komai naira dubu biyar wani ci a wurin ka to gidajen na don kawai kin ga gidaje a to ashe to ƙara da Allah ya sa aka yi haka wallahi ƙara da Allah ya sa aka da sai ki gani wasu gidajen ma kice da ki ne don a daura to ya haka ne gaskiya ba zan iya ba kuma gida abinki ka sake zuwa gidanmu eh ba zan sake ba eh ki tafi din har gidana gidana wuri da kai ko to ko barka da tunanin ban san ba sai hakuri a da goma sha ɗaya nan ta kinkisa sai ta koma wanda goma wallahi to alhaji je da yawan nan ne bai mai kawon da ni matsala ce ta mai ɗaki na tana gadon asibiti a kwanciyar ranga-ranga na aiki za a yi mata kuma ka san sha'anin yau wallahi ba ku kuɗi dan Allah a taimaka min a ranta min in je idan aka yi aikin nan na fitar na da alƙawari in na karɓa kuɗin nan sai zo in biya dan Allah taimaka min ka gama Alhaji ai sai an ba ni gama to ita yi wallahi sai an ba ni gama a taimaka min yanzu abin da nake so da kai in gaya maka wata magana na farko dai ka ba ta da lafiya ba ta da lafiya ranga ranga lare a hannun Allah Allah ba ta lafiya amin ya rabbi Allah ba ta lafiya amin ya rabbi wannan takardar ne ne na din na gwaje gwaje ne kaga daga na jini sai na ruwa sai na ba gashi nan dai wannan kuma shine asalin ma wanda likita rubuta na magunguna gidansu baya kusa to ina gidansu duk iri na ne gwamnati in ma kan iyayen ba. ma Allah ina zuwa kaga akwai sanayya ni da kai shi yasa wani zo yanzu farko eh. taimako ka zo ne ma in Allah ya yarda za a taimaka ba. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za a taimaka alhamdulillah suna can suna jira ni kada suke tsumari wallahi ni kada suke jira to yanzu abinda za mu yi saboda kage duba ga mu jira na suke tai ne wallahi naji taimaka mu za ta mutu a'a in Allah da ba za ta mutu ba Allah ya sa eh, eh, eh, gidan da kake cike ba haya ba a gidanka Gidan ne ka manta ina hona a tun ganin gari wallahi na wani tun na ganin gari zai ciwo wa? da na ga ka wuce ka sai gidan nuna nan a ci wallahi to yanzu abin da za ka yi eh. kawo takardun gidan eh, eh kawo takardun gidan kudin kamar nawa zai ishe ka wallahi idan aka ba dubu ɗari da hamsin ma isa saboda sun ce ɗari da talatin suke bukata kaga ashirin ɗin din kuma ɗan dan zan baka biyu ma zan baka 200 shike nagode komai a lawace nagode to kawo takardun gidan me kan takardun gida kuma Aa ah, a ah, ah, wai ka zo ne don kama kuɗi kawo to alhaji zan bari kuɗin ni yanzu na fi so a samu ita nake yi a bani kuɗin eh zan ka takardun eh. zaɓin da za ka yi eh. a gidan ka bani a kai kai kai mu hankali da sauri ta mutu alaji ya sauri gida ka dauko takardun gidan alaji da kai gidan da kuje sai bayar kudin azabi suke yo Allah alaji da Allah mu je cikin Allah wani nan da Allah ka je cikin gidan mu Allah taimaka mini wallahi inda takardu ne wallahi ni na gidan ma sai ba ba sai wallahi karfi ai rubutu wallahi gaskiya ne Allah na taimaka wai kai eh, kai tambaye ka don Allah eh. ka je dauko takardu ne yanki da ma kuɗi ka zo ka same ni ba ka kuɗi ha kai irin wannan aure Allah sauke ba ka sakacca sai da ka maka da eh, tana irin wannan dai shawarar da zan baki kada ki karɓi wayan saboda kwata-kwata bai kamace ku a ce kuna riƙe wayoyi ba kuma bayan haka kar ku manta fa mazan nan na yanzu suna ruɗan mata ne da waɗansu abubuwa ƙyale-ƙyale haka su ɗauka su baku ba shi da amfani haka to yanzu umma dan Allah ya kyauta kuma ki ce a karɓa to yanzu an fasa kenan yanzu umma in ya kawo wayan nan karin karɓa kenan Idan ya yi kyauta shikenan sai a ce kuma dole sai ta karba idan ta zama matarsa ba sai ba ta ba ku fa amana ce fa kuke a hannuna ya zama dole in faɗa muku gaskiya duk da ba ni na haife ku ba ni fa yanzu idan da sun samu na ne a ce yanzu kuna makaranta ba wai zance ba dan ni wannan zancen ma da kuke fita a dole kuke fitar shi na ma bitu abokina duniyar nan fa ta yi wani irin canji fa da gaggawa ina yare da nake baka labarin na samu ainihin kokari na in yi fresh ta bature in dawo normal in je in samu in yi kokari in aika a daura mana aure sai na gane ubanta mayan kuɗi ne alkuran shehu jansudi shi ne babanta ko zan so shi da iya tare ni iya karɓa kuɗi a hannuna ai ban baka labari ba ina ai wannan nake kara gaya maka in dai alhaji sule jansile jansile to qur'ani mayan kuɗi ne in dai akan kuɗi ne na gaya maka kai ƙarshen tan kai sake ma zuwa bai zai ansa maka ba in dai ba ya tabbata yana sa mahaukaci ya ga dan bori ite ni ne shaida aka ce mahaukaci ne ite ni ne shaida kaga <laughs> to baka ji in gaya ma ni yanzu kokarin da zan yi mhm. insha Allah sai na yi kokari in dau dau dau sai in dumo shi ka Allah da ni kokari na da yan san wannan shagon iya nan kanau ba matsala haka ji da Allah kai ba ka ci ribar zance to ina jin ka kana turara ta eh, rinka gane harabar zance yawa eh, rinka gane harabar zance abin da so da kai dan ka je iya karba zai ka gwada ka gani iya karba shawarar da zan baka ka tashi kai ma ka je ka waje waje ya ka je ka karba ah kuma kai a ah, na ma maganar ga shago nan na lungu wanda ba hayaniya da yawa ai magana karba ma ni yanzu an gama di yanzu a takin dina ya canza yanda na shiryo a takin dina da a fuyel na je dan baya zan yi defending yanzu na tafi Ronaldo Allah ah. sutiraka ne ni ina kofar gidansu ba a ko ta yaddar bejiya ba nan ka tira yin hankali ah. darbejiya bejiya yan budulin suna sintiri Ah, ai ah, za mu ɗan duhuwa na gaya maka kaɗan ɓuya. Ai ko me aka wannan ba zan yadda in wannan a wajen. Yan budilin gudun suna kewayawa sosai na <laughs> wani wani kyara ma sanda. Ka san me na hango ma? Zai ka faɗa. Wallahi har na hango ka kashe kokara. Ga ni ba kyau ba na sha kokara wala sai mujalla. Kaji ana an samu wani naman jeji an buge. <laughs> Allah wallahi. ai ne a duniya in ne alkawari kokari nake in gana cika wannan alkawarin Allah ni zan iya shiga in fita in ga na faranta wa ya mace a rayuwa ta duniya ko ba ni da kuɗin zan iya amfani da kuɗin kungiya <laughs> in ga na faranta wa ya mace Allah akan ya mace akai na zaka ce akai ki do'a dan haka dai alkawarin da ne miki to yau gashi Allah ya bani iko na cika ga duniya a tafin hannunki sai yanda kika yi gaskiya ba zan wannan ba subhanallah saboda mu ta hana ni karɓar waya a hannunka ta ce in bari sai lokacin da ka zama mijina sai ka siya min in karɓa amma yanzu ta ce kar in karɓa amma bayan da rai ya so ba saboda kullum malamai kira suke cewa ba mai kin alkhairi sai shi ɗan a'a kaga ka bar zancen nan wannan zancen daban ka san fa umman ba za ta taɓa faɗa min abin da zai cutar da ni ba ko kuma yana da kyau a ce duk magana da ta faɗa min dinga amfani da shi To kaga ka bar wayan nan maimakon wayan nan kawai ka siya min kayan kwalliya. To shikenan. Ni ma ba zan zuka ki kike bin umarnin iyayenki ba. Saboda bin na gaba bin Allah ne. Tunda haka kika zaba ba komi. Zan kawo miki kuɗin ki je ki zabi kayan kwalliyan kayan kwalliyan ki da kika zaba Mai kyau. Wanda zan ganki ɗaɗɗas. Ko ba haka ba? Yawwa, dan haka kar ki damu. To shikenan, yaushe za ka kawo kuɗin? To, ni haba. yanzu zan fashe gan fita ma ko nan da an jima za ki iya gani na nazo miki da kuɗi ai ni wani su face min suke dan neman suna ne ce akan mata ba dan neman suna ce akan mata ba ai ni dan wahala ne akan mace wallahi dan Allah ah, ah, ah, amma kai na ku eh kan ki a haba zan je ina ma wata baka kala kala ta ce hidima ni na son duk ma maganar da zaka faɗa a kaina ko ma menene a kaina zaka yi kin san a duniya ana son a ci kuɗin mu Malama Sumayya. Wallahi na ji daɗi na ya kwanta. Wato, Malama Sumayya ni idan na ganki a haka. Wallahi sai sai ji wasai, sai ji daɗi. Wallahi ina yi wa Allah godiya da ya baki lafiya. Saboda ya daman tashi hankali na ganki a kwance. Kamar tun da Allah ya sa kin samu lafiya, to zan koma kasuwa. In ɗora daga inda na tsaya. Insha Allah. Ba abin da zan ce mai gida. na gode don ba kowane namiji ba ne zai jura ɗawainiyar da kai da ni malama su mai na ai wannan ba abun godiya ba ne wannan ayyuka kai ne ai kai na rayuwa An ba lafiya ba labari ai wannan abin da namiji na cikin sharaɗin aure lokacin da zan aure ki sai da aka gindaya min sharuɗa aka ce da ci da sha tufatar da ki kula da lafiyanki duk yana wuya na nace na ɗauka to wannan ayyuka kai ne kawai dai ni yanzu zan koma kasuwa saboda kin ga ba abin da yake daga min hankali irin Alhaji Shehu kin ga takaddun gidan nan suna wajen shi to yanzu saboda haka abin da ya kamata ba zan yi ƙasa a gwiwa ba tashi zan yi in tafi kasuwan nan in je a buga can a buga can har Allah ya hore in zo in biya shi kuɗin shi in karɓi takardun gidana eh to mai gida ba na ji kamar ka ce jarin ya karye ba <laughs> malama sumayya ai sirrin kasuwa in dai Allah ya sa kasanta, santa to ka kama da ita eh duk jari na karye ba zan rasa mai zan zanya cikin kasuwa ba ni ba dan ki samu dan ki samu nutsuwa wallahi malama sumayya ko da ko zan iya kin ga jari na dai to amma ko da ko ne in ya kama zan iya a cikin kasuwan nan don mu rufa kanmu asiri ke dai yanzu Allah ƙara lafiya bari in je ai addu'a nake Allah ya hore in kara mai da ke aikin haji haƙorin da duka sa ɗaya a ki ƙara ɗaya a gefe ce zo biyu in kin dan dara kin yi hakan na sai duk wasai a ta ai ta addu'a eh. amin amin ni da kai duk ɗaya ne daga taka ka je inda nake da kuma ni in zo din ai duk ɗaya ne alai shehu sarki to ai eh, eh. abin ne ai alai wani abu ne ke tafi da ni to to to to to a masallaci ne sai aka ɗauki wuta sai aka samu kuskuren hadiman masallaci ba su kashe injin lasifika ba ikan Allah a dalilin ɗauke wannan wuta sai aka kawo ta da aka tashi kawo ta sai aka kawo ta da ƙarfi eh, sai ya zama wannan injin lasifika ya ƙone wai wai masallaci ya yi asara to sai naga cewa yana da kyau in ɗauko ka in sanya ka a cikin wannan adashin gata da mutane suka yi wanda baka shigo ba ba shi yasa da za a gina masallacin ba na je da kaina ina gaggai da mutane masu aikin ba eh kusa za wuce ce a gaishe ku a gaishe ku sai naga cewa ya kamata in taho maka da wannan talla saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ya tabi ulmayyata talafatu abin da yake bin mamaci zuwa kabarinsa abu uku ne dukiyarsa danginsa sai halinsa hmm. abinda da yake amfana da shi kawai in bayan ya mutu aikin da ya aikata na baya sai kuma sadakatar jariya wacce ya mutu ya bari take amfani ake kai masa kabarinsa to sai na ga cewa wannan gara ya dace a ce alayhi shehu kamar inda muke da kai ka shigo cikin ta sai na zo maka da tallan wannan injin lasifika tunda bai karfin arzikin ka ba to a samo mana ko da sakan ne mu mai da madadin wancan wanda muke da shi to Allah ina zuwa lima yanzu na fahimci inda zancen ka yayi ka bani umarni ne ko kuwa shawara ce alayhi shehu ai ba maganin umarni tsakanina da kai shawara ce irin wacce addini ya bayar kuma ta fito ta baki na na gaya maka abin da zai amfane ka ne a duniya ka kuma ya amfane ka a lahirarka tunda ka yi haka ban wuƙi ba amma shawara ce zan baka saboda gaba kada irin wannan ya faru a samu garjejen ƙato a sashe lada ne in ya buɗe murya sa an huta da wani batun sifika sifikan me sifika banza sifikan wofi me aka yaka sifika har ya shiga tsakaninmu da lada ne da liman da masu gari to ku rabu da wannan magana kawai ku sa katon lada ne yayi amma ni nan yanzu kaga nan digiman ma da yake na shi yake damuna kudi na ɗiba na je na ba wannan bai faskare in gaya maka ya zo ya kawo ba faskaren ba cikin dare na bi shi dan ne na da jakin na dawo saboda ni ma lalatan banza sai ya zo ya karbi jakinsa ya bada kuɗi na ɗari uku da na bashi ba fuskari to kuma ma bayan wannan ma nan shekaran jan nan nake fa kwance da ka leko nan zaka same ni janta ya lullube ni kada wanda ya sani eh abubuwan da ake dai alhamdulillah kada abin nan ne kai dai kai dai sai dai ai gaba a kuma samu wani kuma a je ai shawara ko a gani tun nan ne babu shikenan alaishu na fuskanci dai saboda na zo maka da wannan abun alheri ne kake wannan shiga ka fita ka kawo abin ma da ba dalili ba ne me ya haɗa da cinikin jaki me ya haɗa da sarin fuskari rashin lafiya ka zai hana ka ɗauko abin da za ka yi ka bayar ka galima da na san wannan zai haɗa mu da kai wallahi da ban zo ba an ce da muguwar rawa ƙarakin tashi da ba ma fito ba sai ce a kaya maka kawai ba na nan shi na baka lafiya Allah sauke mu lafiya shekaran jiya ban samu zuwa abin nan ba ya aka yi ne wurin sunan wato momi kin san wani abu ni fa yanzu ba ni da burin da wuce a ci ina da kauce can hoton ki wanda idan na tashi daga bacci shi zan fara kallo kin san shine abin da ake cewa ka tashi duk sanda ka tashi daga bacci abin da ka fara kallo to da shi zaka wuni <laughs> ina san rinka wuni da ke a cikin zuciyata dan ni yanzu idan baki ba wallahi kwanda in zaman jaka a kara jaka a kara kuma to me za da ita <laughs> to ban da kai da abin ka ba kana da hoton na idan zuciyarka ba wallahi tallahi to aikin san na zuciya iya na ne kuma ina burin a ce duk wani abu wanda aka ce naki ne a cikin zuciyata to killace miki shi kin ga yanzu in gidanmu ko yan uwa ko abokai sun ce a ah, suna so su ganki to ta ya zan bankara zuciyata su gani <laughs> kin ga dole sai dan dauko ilajiman sai in nuna musu su gani eh to insha Allah ina so mu samu rana sai mu je wani gidan hoto na ƙasa don mun fi na jiha mu je gidan hoto na ƙasa a kela mana hoto in zo in kafe shi a ɗaki na Allah kafin ki zo ɗakin kafin ki zo ki zo wallahi shi yasa nake ji da kai san kai ma fa kana ji da ni ni fa na ga miki idan ba fa ke ba to billahi da zai sai rijiya yawwa ka sai me kayan kwalliya na fa ya ƙare na ta ta zaki nan makotanku an yi azan kamar mutum shida sun mutu. Kayan kwalliya nawa suke? Me abun tashin hankali ko wani abun na so kawai ban da kayan kwalliya ko kuma sun yi do. Za a je a siyo wasu a kawo a tare. Wata mata ya tusa bare mai ciki. Yanzu um, kin ga an jima zan dawo sai ki rubuta mun da me da me da me ake so na kayan kwallon sai jin siyo. kai wai ka sani ba sai na gaya maka ba to yanzu abin da za a yi zuwa an jima zan dawo idan na dawo zan tafi miki da kayan kwalliyar sha Allah ko in ko ki min rubutu ki ki kenan ni ma kin hutar da ni wala kin hutar da ni borin borin mahaukaci a bola aka iya ce an hutar da ni ba sai an kada mar wannan ba baki da matsala in an jima na zo zan zan wani ɗauki sai ki rubutan sai in baki kuɗin zai kai na sai dai ko nan kai ma dai ka sani ba sai na sani ba magana hasbunallahu wa ni'mal hasbunallahu wa ni'mal wakil duk musulmi a duniya Allah ka raba shi da bashi wallahi ni dai wannan kuɗi wannan kuɗi na alhaji shehu da na san haka wannan alhaji shehun yake akan kuɗi wallahi da garan ɗauki takardun gidan na in samu wanda ya san sirrin banki in je in ba su in ranci kuɗin nan da zan karɓa wallahi da fi min sauƙi ni je wannan alhaji shehu Allah karba da shi lafiya alhaji shehu a cikin kasuwa ya ganni a tsakiyar jama'a maganan kuɗi na ko in cinye gidanka eh, na san me yake min daɗi tun da Allah busa min rani da wayo na fara na fara yin sallah na ja na bi jam'i ban taɓa rafkanwa ba sai ɗazu. za a tada sallah fa maganan kuɗi na ko in cinye gidanka sai gashi ina neman raka a shida a sallah yanzu nan fa na sha kuɗin nan fa muna gaisa da su jibiri mai katako maganan kuɗi na ko in cinye gidanka sai dai mu dage da addu'a Allah ya hore mana mu warware a biya shi amin ya rabbi Allah kawai mai gida Allah kaɗa mu da masoyan mu Allah Allah kaɗa mu da masoyan ba maƙe mu ba Allah kai katan karfi tsakaninmu da makiya Allah masoyin mu ko a ina yake Allah ka kawo shi kusa Allah Allah dan girman zatinka Allah ka cika mana burin mu Allah kai maganin makiyan mu Allah ka ba mu jari Allah dan matsalar mu ita ce jari Allah ka ba mu jari Allah Allah ka ba mu jari da wammiya Allah dan girman zatinka Allah Allah jari ɗaukaka Allah ka kawo mana shi mai ɗorewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kin san ni idan fa na tuna da wannan Alhaji Shehu la manta mana manta ma nake da yunwa akwai dan ragowar abincin nan ko dan yan dabaru ai mai gida wannan magana ma sai dai a bar shi eh? iya kawai wanda ya rage zan dafa mana shine mace da daddare Allah ka iya mana to mai gida sai hakuri abin da nake nuna miki kullum alkawari in ka ka dauke shi to ga zama na ka cika ba karamin mutum a rayuwa kamar mare cika alkawari dan haka na shiga na fita na nemo wannan kuɗi dan in kawo miki kije ki zaɓi da kanki kije ki zaɓi irin kayan kwalliyar da kike so na gaji lafiya ya kai suna ka ba suna na kabiru madalla to kai ne kira masu ka wurin ta ko da eh, ni ne na dai faduwa a a'a ba haka na bata eh biyar eh, ita kanta bata san da zuwan kuɗin ba amma da magana guda ɗaya don Allah da Annabi dan da ka na san kai mutum ne wanda da ganin ka akwai karatu amma kuma ai karatun ne da yawa shine an abokan gaba suka taba ni kai sa an ce idan karatu ya yawa ba sadaka ya kan sa tabuwa mm, mm. to an dan samu wannan akasin ka wai sa da kasuwa ka dinga bi kana dan kidan to ai kai da ka san dubu hudu in bai ba sai in karo mata yaushe zaka zo karo ka faɗa ka wani ma zan iya za ka iya zuwa insha Allah to gobe kai karo ɗaya ita zan ba ko kai zan ba ya za ka ba ta ina fa gida ina nan gida ka san abin ne sai mu rinka yi mana risalawa saboda ba kyau haɗa ka faɗa da sarki ah, wanda da Allah ya sa na ganka ka ganna saboda in gane ka koda amma eh saboda kada mu zo a hanya ran kare ka kwaso ba su kurka ka zubar da ni. Eh, to aya fa to yanzu dai magana da ya kare ko ai sai ka tafi an sallaman baba to Baby, sai an jima fa. Kin tsaye da ni ke baki ja mani komai ba. Me kike so ki faɗa mun? A wannan dai abun kunya da kai kwata-kwata bai kamata ba. Yaya za a yi saurayin yarinya ya ba ta kuɗi, ka karɓe kuɗi a gabansa tun kamun ta shigo gida? Ai ka bari ma ta shigo gida sannan in karɓa za ka yi ka karɓa. Amma tun daga waje ka karɓe, kai ba wani abin kake tsinana musu ba yaran nan sun kai muzalin da za ka yi musu komai da komai amma ba ka musu sai dai ka karbe kana da dukiyar nan daidai gwargwado gidajen ka nawa kuma kuɗin nan kana da shi amma ba ka yi musu a isa ka tola kin gama au na ma gama ne sai ji zancen banza zancen wobi wata ita na nan ita ce ta zo ta kwashe ta haɗa wannan rigiban ko billahi da ta hankali da ni da ke ganin ta nan sumu musumu zan mata mugun baki zan mata mugun furciya tun da sun haɗa rigima A kan wani dalilin za ka yi mata mugun furci me taimaka yarinyar da tsayawa ma ka kula da tarbiyyar su ma ba yi kake yi ba kina son ki gaya min cewar ni ba na masa ban taɓa ɗayan su ɗan kwadi ba domin ka musu saboda haka idan baka sa wani a harkar ka ba don Allah kawai wanda ya shiga cikin harkar ka ehe ni harkar gaba na nake yi shi na ban ba da kuɗi a so a sha kafin Ka ja a hankali. a hankali. Ha? Ha? Ha? Ha? saboda kamar ta kuɗi sai ka faɗo min gidana wa ya gaya maka kuɗin eh, wannan gidanka gidanka to gidan waye mana ba gida na wani halak malak kawai daga barin can kuɗi ka zo ka firgita min iyali ba rance na baka ba na baka kuɗi na ne a saboda gida sa ya ne eh da yake na kyale kama a ciki to fitar da ni fitar da ni ko ba fitar ah, da kai ba kai yakin na ɗaya nan zan zo mana shehu in na ƙara ganin kafa ga gidan nan mm. sai na sa adda sare ma kafa alhamdulillah sare ma kafa ni ma mahaukaci ce sai shari'a ba shiga ka gani kaga kai dama wannan hurcin nake so shiga a shiga shiga kaga ikon Allah ba komai shiga ba komai shiga kaga dan nan kai kana gidan koko zaka fita ne ina nan ba ni da gidana ba inda zani shiga kaga dan nan kai in baka san lalata ba za ka haɗu da lalata ka shiga ka shiga ba za ka haɗu da rashin ha ha shehu shiga ga gidan shiga shiga wallahi da sai ƴaƴanka za su ɗauke ka shiga da na nuna maka cewa ne mai gida ba kai ba haba alaji saboda ka fara can kuɗi ka zo kawai da iyan nan ka faɗa min a gida da na haɗa ma ɗaya kuwa alhaji ka tabbata yana gidan kuwa washa haka yake bai fita da wuri to ya zamu zo mu ta buge bugen gida mutum ya ki fitowa wannan wace irin masifa ce haba ba ka cinye kuɗi ba haka kuma ka taɓa samun kuɗi saboda bashi akwai wata doka ta baka dama ne ka zo ka ce wani sai fita gida na da ina fari ofisa aban kula ba sha akwai ta wallahi a tsinzirin na fito ne dan lokacin da aka buga ma gida eh. na farko kan ka fito ka sa kunne to ka ji a ina motsin mutane yake to shikenan sannan in ka fito saboda tsaro eh. ka duba hagu ka duba dama gaskiya ne kaga wannan abin da baka yi ba wannan shi ma offense ne ai a kusace na fito ne ai na ga mace kwaya daya saboda haka zan tafi da kai gyara mata zuwa zan tafi da kai police station zan kargame ka dan Allah ya hakuri har sai ƴan uwanka sun zo ranka da ai magana ta kuɗi ko magana ta kuɗi eh kafin maganar kuɗi a'a ai haƙuri to wanta ka ba wanda kullum kake cewa mutum ka shiga hankalinka kana gaban oga ka ce wai yare ne mutane to zan je kulle ka ni kulle ka kai bayani iya gore iya ka ta taka wannan ba zan kafa zan kasa miki mali mata ta ce kan ki taka zan kasa miki mali mata ka eh mata ta ce mata ta ce kura da garin kura daga nan da raka hanya tunda abun tunda abun yanzu an kai ga haka dan Allah da annabi ayi hakuri alaji ayi hakuri zan kama kuɗin ka tantakadin da ka bani yau sai na kafa ai sai da ta yi maganin abu ina da magana to idan ka tafi nan ka ce za ka kawo kuɗi wallahi idan ka daɗe duk kwanakin da kai duk ginin da kai zan rubuta sai ka biya ni kuɗin haya tun daga kuna kuna hukuma da dukiyarmu da lafiyar mu na hannun ku ya kuke so a yi abin da nake so eh. za mu rufe gida eh. za mu tafi station za mu je mu zauna mu kulle ka tukuna sai kai gumi ba an da ni bai magana ta kuɗi za ka kawo kuɗi tun cakakken da ka bani haka da ka kawo kai mu ba duk abin da zamu da kai magana ba tamu bace ba shi ne kaya idan ya amince da abin da ka zo da shi to shine in an yi masala ana haka muke so idan ba a yi masala ba kuma ba abin da zai hana ba za mu je mu kargaye ba a a a a ya koyi Allah ya sabo ni kai sato shi ne zan jan kawo shikenan zan jan kawo kin ga sar ya hakuri mu je zan kama kuɗin ka tantaka ya zo da zuwa zan kama kuɗin ka zai kulle zan kawo a kula shi kai kana da kuɗi a komai ina shi gida kula shi kai kai kai a can za ka samu kuɗi ko akwai wasu kuɗi a nan. A'a nan babu ban kawo da ke nan. Ah, ai kuna shaidu ai. Ah. Gidan ah, na harsa kuna shaidu. Zan je kawo kuɗin ka tafi. A'a kai na zuwa kar kai mana. Ban yadda Wannan sharri ne da shi. Gida kamar ya gida yana hannu. Na sai akwai kuɗi a nan ko ka da ka ce wani abu ya bata ko? To ai lafiyar mu da duke mu na hannun ku. A'a bare shi. Ke zo nan. ku shiga ciki a ai hakuri ai hakuri ba komai da kudi da kudi ko babu ba komai a ciki kudi na gida yana hannun hukuma to gida na hannun hukuma na yadda da kada shi duk gida na hannunku kin ga shi mu je kai mu je a za mu bai da kunya Assalamu alaikum. ai na je gidan na ganshi an sa kwado sai na tunanin ko unguwa ku tafi kuma nan na zo na same kun ka haɗa kai da gwiwa me yake faruwa wallahi ba unguwa muka je ba muna nan wallahi muna nan ai gidan ma yanzu ai ya kai kwana biyu ko uku ma a rufe wallahi ni ma nan shagon a awalu manakon nan anan nake zuwa nake kwana to su mayyafa ta koma gidansu ka san ai na karbi kudin Alhaji Shehu Eh. lokacin da ita sumayya ba ta lafiya aka kai ta asibiti za a mata aiki yanzu na ranci kuɗi a hannun shi ya ce ba zai bani ba sai na bashi takardun gida a matsayin jingina na takardun gida na bashi to Allah bai hore ba zan yi kai zo jami'an tsaro aka kore ni a gida suka rufe gida shi ni na tafi shagon a wani manako nake kwana ita kuma nace to kiya haƙuri da koma gidanku mu ga abin da Allah zai yi zan baka mukullin gidana na sharada. ka je ka zauna a can kuma abin da yake binka ni zan cire in bashi kuma duk da haka ba zan kyale shi ba sai mun dau mataki a kansa duk abin da yake takama mu za mu ga da me yake takama wannan ai cin zarafi ne ka rasa wanda zaka ci zarafinsa sai dan adam sai dan uwanka saboda Allah ya hore ma Allah tika magabatan Allah ya ma arziki ba za ka taimaki dan uwanka Allah tika magabatan ka Allah tika magabatan ka to ba za mu yadda ba to yanzu ya shahar nawa rabi mu je ka samu mota ta kwasu. Ni yanzu ma hankali na gaba da kuma kasu mayya. Eh. Yanzu mu fara zama ɗauko ta tukunna. Tun ɗazi fa nake jiran ka fa baka zo ba. Ni kai na ina ta ina hanya wani dan abu sai tsaye da ni sai na ga ba zan iya juriya ba idan ban zo gurin ki ba hankali na ba zai kwanta ba. Ka san fa bana jin daɗi fa in ban ganka ba. Ni kai na yanzu dai yadda kika ga na kai da ta nemi kuɗi can in tsallaka nan in yi me da so nake tattara ka gidan ku da an sa wa da rada. shine ne wannan sai dai abin da nake so in shaida maka don Allah don Annabi a rinka saki hannu a rinka saki hannu yawa ne da mu irin mu irin mu suna da yawa ka san masu zuri a haida a ce a wannan gashi ne ya kawo a ce a bai wanne ya gogo da da gogo ta tsamiya duk kowa sai an rarraba masha Allah to sannan sai a saka sosai Allah eh to madalla Allah shi albarka amin amin Allah shi albarka Allah sa rabo ce insha Allah zan shiga ciki to shi eh zan shiga ciki to lafiya eh, Allah eh zan shiga eh, eh insha Allah eh to to wani yawa ana eh, da yawa an baka ji ba Allah karka damu karka ce na dame ka ba Allah wallahi dan kai ma dana ne wannan gaskiya ne yadda ki yata ba abun bai maka komai bane wannan gaskiya ne ko dan uzuri zan yi ga wasu yan kuɗi akwai dubu biyu wurinka hmm? dubu biyu eh dubu biyu eh ba za a rasa ba sha Allah dubu biyu ba za a rasa saboda gaskiyar magana kada in eh, rike ka mm, mm. me a'a ba ku ga hannuna tana to to matalla ga ni tana oh. dan kaɗan yaƙi canza yawa a a ta masha Allah eh, dama baba na ce ina son same ka to kuma sai haɗuwa ta wuya to dama ina son na ɗauki momi za mu je za a ɗauke mu hoto to wace ba za ku dauko ya ta ce ba a hoto ku je ku hoto ku yi hoto mu ma da muna matasa irin ku mun yi hoto in da dinga maka gidan hoto kaga akwai akwai yubena akwai odanwa akwai jibi duk da daukan hoto ne akwai black star dukkan a haife mu duk abin akwai sarkin ya in da dinga maka hoto to duk mun yi hoto eh, ku dai hoto a gaida mutan gida in Allah da da Allah am kada ka ce na dame ka a ba an ce kana zuwa nan wurin wurare na yi eh, muna dan kawo kaya ba to don Allah an ka biyo na zan so man dan man shanu ko yaya yake inda aka dai cika dan kwariya Allah eh da nono eh ko eh, Allah ya sai a kawo irin dan karaman drum din na diban ruwa eh ya ba madadi shi dai madadi na gode Allah ya ai har na je kasuwa na ji ba zan iya zama ba saboda na tambaya an ce kwanan ka biyar ka da kasuwa me yake faruwa matsalar da ka santa na'am kaga yan kwanakin nan na'am duk abubuwa sun taɓa bari kai ka sani ba sai na gaya maka ban da jari a kasuwan nan kullum idan na je kasuwa na tashi tafiya hmm. sai dan samu awali uba kwakwatawa in ce masa dan Allah a taimaka min da abin da zan yi abun hawa in tafi gida wani lokaci in samu abdulzilal wani lokaci in samu hamu to tun ana baka ana dariya wata sai a fara baka ana yaƙe wata sai a fara ganin ka ana ɓuya to sai naga tankan na zo wannan gurin to sai na janye sai na dawo gida na zama na ka ganna nan daga zikiri sai salatin annabi to baka kyauta mun ba baka kyauta mun ba muna tare da kai Idris abu zai taso ma ba za ka sanar da ni ba me amfanin zaman da muke da kai alhaji sule irin ɗawainiyar da kai da ni a baya ai da kunya kuma da an ci ba kuma ga wata matsala to ɗawainiya da ni a baya in ban taimake ka ba wa zai me amfanin arziki na ai ka taimaki mutum sanda yake buƙatar taimako sai Allah ya dube ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawa taimaka mutum a lokacin da yake buƙatar taimako amma dan me zaka zo ka abin nan dina zuma ina zaune fa wallahi matan ta kalle ni wai ba za ka fita bane sai na ji gaba ɗaya kamar an zuba mai ransu ruwan sanya jiki na ci jiki na sam haka dai na to ina zan je goban Allah ya kai mu ka yi wasan mukon zuwa kasuwa ka zo ko da kai da Alhaji Hamisu Yusuf a gine ku zo ku zauna a kasuwa to shikenan eh zan fito in Allah yarda to da Allah da Nagode Alhaji Sule ka fito Idris insha Allah To. Nagode. nagode nagode madalla Nagode Alhaji Sule madalla yanzu me matsalar a'a to kai dan abinci ta ba za a rasa ba to ai ka san abubuwan ne ba a rasa <laughs> malam shehu abin da yake tafa ne. idan duk unguwan nan an rasa wanda zai zo isame ka ya gaya maka gaskiya dan yana jin tsoron ka to ni ba tsoron ka nake ci ba saboda ni tsoron Allah da ya halice ni nake wallahi ma da shan ka san ana yara an yi kokawa an taba kokawa an yi turjiya ka da cikin haicin ka saurari abin da to me eh, kuma nan ne aka ce nayi an zuba maka idanu a unguwar nan ana kallon ka ka ebi ƴaƴanka da ka haifa ka mai da su wata hajar ka wacce kake kasawa a kasuwa ka nemi riba a cikin ta ka amfana yau da gobe to wai wai to eh kuma aka ce me ƴaƴan kafa da Allah ubangiji ya baka amana ce fa Allah subhanahu wataala ya baka hannunka kuma sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkaninku kiwo aka baku ɗanka da aka baka kiwo aka baka mahaifiyarsa kiwo da ɗantar aka bata kiwo aka baka. saboda ku duk a cikin ku a manzo Allah yake kowanne sai an tirke shi ranar gobe alkiyama Allah ya tambaye shi shi da shi yaya ya kula da wannan amana da ibashi ya kula da kiwon da ibashi to shin idan Allah ya tsaye da kai a gobe alkiyama yake tambayar ka yaya ka kula da ƴaƴan da ibaka wanda kake sa su zuwa su fasikanci su kama kuɗi me zaka ce shi abinda baka sani ba don Allah ka daina hawa za a zo a kwaso magana kai kana zo kana soro kana zo a zo a gaya maka ka zo ka tayi kai ta abin ana ana kallon ka ka gani magana zan ga maka iyaka dai a ce samarin da suke zuwa wurin ƴaƴana in sun zo zance da shawararsu me iyaka an ce akwai kuɗi wurin kai bani sa kati me a ciki in an tashi auren a sa lissafi a cikin sadaki shi tunda kun ce a yanzu kuma ko ko ce a sadaki ba eh a biya sadaki to kuma zan zaka ga mana wannan magana duk lissafi a lissafi mana in an zo da aure ba sai lissafi ba haba wala abin da idame ka kenan ka ɗauki dukiya wata tsiya dukiya irin taka in har ita ce kuɗi to Allah ya tsine kuɗi sha'anin kuɗi fa suna da daraja malam tun daga can ba ka je gidan kowa ba nan gida na ka zo gidan mai kuɗi ni ko na san mu ukun nan mu ne mu ne abokan juna ehe da mai gari da malamai da mu da Allah ya ba dukiya to da na zo kofar gidan ka ina neman wani abu a wajen ka ne ni na wadata da Allah ina jin tsoron ubangiji kuma na gamsu da abin da nake samu a wajensa ba wani abu nake kwaɗayi a wajenka ba don haka ba za ka hana ni gaya ma gaskiya ba tun kan maganin batun a haɗa kuɗi kan makara na ɗaukan gawa kawai na ce a ba ni ciki ba ni ciki ba ruwana a shi kenan sai ka kulle ina kallon kallon da kai mu shi da ba zan faɗa ba to dole ne da ni a ciki sai na sa kuɗin a sai makara dole sai ka kuɗin a sai makara to ban sai makaran ba shi ne zai ka kullace ban na ke sayan makaran gara ya cinye shi mana da ruwa da makaran Allah kana na waje inda bai ruwa ya zo sai a dan wani sabo momi magana nake miki waye ya miki ciki ni kawai abin da nake so ki faɗa mini wanda ya miki cikin nan amma zancen ki zo ki ringa min kumbiya kumbiya ki ce baki da komai ma bata taso ba saboda duk mahalukin da ya shigo cikin gidan nan ya ganki ya san kina da ciki a jikinki waye ya miki ciki ni fa ba ni da ciki waye ya miki ciki mubarak wani mubarak din mubarak din da yake zuwa gidan nan wai mubarak din da yake zuwa gidan nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un momi kin cuce ni momi cha za idan ba ni na haife ki ba momi shi yasa kika je kika wannan abin na shiga ko ba laifi na bane ba bane yace duk yadda yace wane mutum? Wane mutum ji mutuwa? Ka yadda kayan nan suka maka kyau kuwa? Allah! Wallahi da gaske. ai ba za a yi haka ba kai kin ga rayuwa ko wato duk mutumin da ya riƙe Allah ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai tozarta ba ba zai ta ba kin ga dai yadda aka so a tozarta mu saboda abin duniya amma Allah ya ce bai yarda ba jari ya lalace komi ya tarwatse amma yanzu kin ga ikon Allah Allah ya dawo mana da jari mu fiye da da gaskiya ka yanzu kike kasuwa ina ma a ce ma tana zuwa da in kika je shago na sai kin yi guda ai yanzu kullum su ibra suna na kawai wala suke yi su ci su sha a ce za su kada ce a mami kada sai Allah ku ci ku yi hani'a gaskiya ai sai mu gode wa Allah to wai yanzu misali yanzu ki duba irin wannan ni'imar da Allah ya min me ya kamata na yi sai mu ci gaba da gode ma Allah mai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah karo ni'ima fiye da wannan amin amin zan tafi to gashi yawwa yawwa a dawo lafiya Allah ya sa gaskiya ka yi kyau zabin nan eh. ki soya rabi rabi ki min dabge fesfesu eh. zan zo da biredi eh sai na dawo sai ka dawo sai na dawo yawa yanzu ga ciki nan a jikinta yanzu kenan ya kake tunanin za a yi ina dalilin na mafari ada <laughs> bai gama ita da ta ya saba ke ba za ki iya gane komai ba eh kuɗi na ne ai kuɗin da ka riga ka ci dole ka amayo da shi ina eh, ci a ciki nawa ne kuɗin gaba ɗaya kin ga kin ga kin ga ina sauraron ki kina ne miki ɓata lamari gaba ɗaya kin ga ina sauraron kina ne miki ɓata mana lamari gaba ɗaya ai ba zancen ɓacin lamari ai abin da ya faru ne dole ne kai a ringa siyo wa ya cikin nan ka gani maganinsa asibiti kayan da zai ci jikin shi ya ginu a ciki mm. duk sai ka kawo an yi ita ce ta koko ne abin cikin ta ne ɗanin ita ce yaka to amma ke ba wani amma ba na san magana da amma ba na san magana da amma ki ji ko inda kaji an ce amma ko kuma kuma banna ne da biyo baya billahi lazi yaro nan in dai shi ya isa shaki lalatacce yanzu yaro da yare da ce zai ta za su je ɗaukan hoto wallahi yanna yaro bai isa ba bai isa bai isa ni jiya ba mahaifinsa shi zai je samu ana wani zazzaga mahaifinsa wai shi da ya tauri to taurin wa ni zai nuna wa tauri eh eh ni zai nuna wa tauri ƙaryar banza ƙaron wofi Allah ji kansa ni mai arna kai kai kai barin baki labari billahi lazi ina baki labari shaidancin da na yi da wallahi tallahi ke ki ba sai sai sai sai sai ga abu ba karbi bane Ni ba duk ba wannan surutun ba. Ka fito da kuɗi ka kawo a je a kai ta asibiti. Don Allah don Allah ki kyale ni. Kyale ni abin da ke damu. Cikin yadda sai ta sha magani. Alhaji, eh, eh, barkan mu dai. To, Muna lafiya. Barkan mu dai. Ina gajiya. Ina gajiya gidan lafiya? Ya gari. Alhamdulillah. Sani dai. Ya lan lafiya. Alhamdulillah. Allah ya albarka. Ban waye fa da ku ba. Eh gaskiya dai. Wato mu din da kake gani baki ne mu jami'ai ne na hukumar kasuwanci ta duniya. Wanda a ina akwai branches da aka bude ma'ana rassa rassa to mukan bi mukan wayar da kan mutane hmm. tun daga dama akwai waɗanda suke son su shiga wannan business din rashin sani ya sa ba sani ba to kuma yanzu bisa tsari kamar yadda nake ma bayani ni da abokin aiki na sannan ku yawa to duk dai abin da gurgurdan abin da mutum ya saka shine gurgurdan ribarsa saboda akwai abubuwa da dama da mutane suke amfanuwa da harkar rashin sani ya sa muke bi muke wayar da kafin kai nisa mm. ka san yau yau ci haka yau yau ci gaskiya ne akwai dan shaida akwai da da gaske ai nan da ka gan mu nan ni ni ne Mr. Bakakis shi kuma abokin aiki na shine Mr. Dabas wato wannan kasuwanci ne mai muhimmanci da kuma riba Allah na tuba a ah, rike rike sha'anin sha'anin asara zai shigo a nan ga takardun ku ga ko kasuwanci na wanda idan ka sa naira miliyan ɗaya duk kwana goma za ka samu naira miliyan biyu riba. A a bawan Allah ku rinka rage magana. Makota da suke nan kowa ya sa kuni ya ga wani abu na karuwa ko wani abu. Kuma kuɗin ka hankali kwance juya su ake ba tare da samun wata mushkila ko matsala ba. Wato ina tabbatar maka kunan ba wani magana wato da na gan ku haka sai na tuna wato jiya jiya da jar wani tsoho kudin ya bugo mana waya salamu alaikum da ba murya su mm. wani matosin haka mun taba haɗawa ka taba mana abun alheri na manta wallahi na manta ka taba bani hararen goro ranar juma'a to akwai alheri zai zo ya same ka kaɗai ta tunanin alheri a ashe ne <laughs> ashe ku ne eh, sai Allah ya kaddara muka zo ba ashe ku ne habawa shi ne mai gore yi min lalata shi yasa ku lokaci kaɗan daga ya zo da huhun goro sun fi saba'in kuma raina ya ɓaci raina ya ɓaci me kake so kuma ibi wato mutum ka gane ko mm. saboda sauƙaƙawa ma mutane mm. tunda dai mu nan rassan ne ana amma babban hedikwata tana ƙasar waje to wannan banki mai tulluwa na bakin titi to da shi aka yi majin saboda haka wanda duk yake nan ya iya gane ya do Allah ba annabi ba abin da ya da banki aka gani a banki ko tashi kuma Eh, to ai da rabawa aka duk abinda za mu yi mai sirri don Allah ka gaya wa kowa kar ku gaya wa kowa ai wannan ya maku sauki yawa idan mu muka zo cike maka form da komai information dinka, sai mu dinga kawo maka kudin ka gida dan ribar ka a wannan tsawon kwana goma sai mu kawo maka ita gida ke faruwa ko da muka sani ba akwai gida biyu guda biyu na ɗaga su na sai da alhamdulillah ko mai daki na bubali ta sani gaskiya ne ka tashi rubuta sa shehu jansu ne an gama mm, ba matsala to ba ku eh, eh, to lafiya yawwa to lafiya to lafiya kar ku bari ko wani ya zo ya ce zan ga ku tsaya ku kaya mashi a'a da haba haba alaji ina ai kamar ka hankara ka binne magana kai ai ba za ta fito ba ina dan kayan da gani a leda ne cika kitaba ake gana dan yayya ruwa kuɗi ne a cikin ai kaga idan ba kai share masallaci ba kai ta kasuwa mu ka ban mu a gida ba mu da komai babu komai a cikin gidan yarinyar nan gata nan bata da lafiya ka da kuɗi ma a je a kai ta asibiti kaki yanzu kaga ga wa'ansu banzanin sun zo sun ɗauka sun ci leda na sami dan ce shi to shi ya zaki na dan yayya ruwa wai kun da na suna kuɗi ne a wasu gidaje na guda uku na da su aka bani kuɗi murara ina lokacin da yi kuɗi dubu ɗaya da bi na ce man da kuɗi kuɗin ne ciki amma suka suka ce zan saka jari kai garin yaya aka yi har ka ɗauki kuɗin ka ka ba su ba tare da ka san menene ke akwai ba tun da suka karbi kuɗin ban ƙara wanda ma ya gansu bai ji sai da samu na ta bayan gida sai na yanzu da wannan katu ƙaton wannan kwat-kwat ɗin na nasu a nan suka jefa min da shi nan na gansu bakakken kwat me zan yi da su da cirewa bakin kwat kuwa insha Allah wata moƙa kwat ashe littafin na wani mai dashi ne suka je suka dauko littafi ne na rabi mai dashi yanzu da baba kana da kuɗi shine ka bar ni ba ni da lafiya ba ka kai ni asibiti ba bana tsiyaki lokacin ce za ji a ɗauki hoto hoton kenan na ce hoton kenan kwace za ku je wurin wanda ya mai ɗaukan hoto ke wallahi idan kika yi min naƙuda ana idan ba sai na sa muciya na dinga rabka miki ba ba naƙuda za ta yi ba ai cikin bai isa yiwuwa ba ba to tana wani gwashi gwashi